أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الله العظيم وعلى آله وصحبه والتابعين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 wanda yake bada a cikin alƙur'ani kadai waɗanda suke raya masallacin Allah su ne waɗanda suke imani da Allah suka imani da ranar ƙarshe suka tsaye da sallah suka bayar da zakka ba sa jin tsoron kowa in ba Allah ba Allah ce da sallu waɗannan insha Allah za suka kasance cikin shirye ya Allah ka samu cikin masu rayar masallaci ka samu cikin masu kula da masallaci ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da dacewa in ba Allah ba ta wa ta'ala shi shi kadai yake bai da abokin tarayya kuma annabi Muhammad manzon Allah ne kuma bawan Allah ne wanda Allah ya turo shi mai shiryarwa mai bishara mai gargadi manzon Allah ya gina masallaci ya kuma karantar da mutane daga masallaci ya fitar da jama'a jama'a kungiya kungiya al'umma daga masallaci bayan Allah ya kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda yake dauke da ni wato tuta ta nasara da ci gaba sallallahu alaihi wa sallam bayan haka ya koyon kowa da amincin Allah ya tabbata gare ni da albarka da gafararsa da jin kayinsa ku ne masu raya wannan masallaci kuma ku ne al'ummar da aka gina wannan masallaci ta ku dukkan gaba ɗaya kowa an yi wannan masallaci da shi don ya amfana don ku yi sallah cikin natsuwa ku yi ibada cikin natsuwa a yi karatu cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali da saurari faɗakarwa cikin natsuwa da kwanciyar hankali wannan ne kuma da muka samu wallahi masallacin manzo Allah bai samu wannan lokacin da manzo Allah yake raya masallacin sa wallahi babu wannan wallahi babu wannan fitilin mai tsada babu wannan mumbari mai tsada babu wancan ba wannan fenti ba tayil ba kafe babu babu haka haƙu da suka bauta wa Allah ya zama tuyar yanzu maganganun su ake faɗa mutane suke bauta wa Allah shi to mu ga ni'ima mu samu wace gudunmuwa muka ba wa musulunci da addinin Allah wajen ciyar da musuluncin da maga ima Allah ya bamu masallaci ne an yi fati a Allah ko a maka ko a Madina wallahi ko ina za mu je a masallaci ne to amma me ya saura aiki aiki shi ya saura so dan ku aka yi wannan masallaci ku sani cewa raya masallaci ba ya taƙaitu ne akan yin sallah kaɗai a cikin a'a sauran ibadodi duk sun halatta ce ku sani cewa mafi alherin aiki mafi albarka aiki shine aikin da amfanin sa ya yawaita kaga gina masallaci kyautata masallaci amfanin sa yana yawaita Allahu a'lamu da iya dan adam da zai fa'idanci da wannan masallaci so babu alheri ne wannan sadaqatun jariyatun sadaka mai gudana kenan wallahi ina tausaya maka ina tausaya wa kaina kada Allah ya kaddara a ce mutum yana da hali a rayuwarsa bai irin wani ake a irin kamar wallahi wani falansa a gidansa wallahi ya kusa wannan masallaci akwai wanda falansa falo ɗaya wallahi ya kusa wannan masallaci amma ina gaya maka ba shi da masallaci da ya gina a su ko a ƙauyensu daidai da iya girman banɗaki ba shi amma yau ga wani ya zo ya zuba ko sun zuba miliyoyin kuɗi an kashe kuɗi ba a tunanin wato daga ina kuɗin ake samu su kawai tunda Allah ake bayarwa an kashe kuɗi dan a faranta wa bayan Allah kuma a samu ladan a wajen Allah ya jama'a ya kwana wani irin sakayya za mu yi wa al'umma da suka sa kuɗin su su kai mana wannan aiki kai gina mana wannan masallaci ne za mu iya gaya wa Allah yi musu sakayya to sun ina su Allah ya ba su kuɗi ko kuma Allah ya ba ku lafiya ya sa ku ne yan biyar ku zo ku ra'ayin masallacin kada wata rana mu zo mu ga yana masallacin nan za mu zo mu ga a gindin kafin din nan ba ku raya masallacin kuwa muna da kokarin neman taimako fi sabilillah fi sabilillah fi sabilillah ya zo a gina kashe miliyoyin kuɗi ka dawo wata biyu wata uku ka tarar da masallaci gaba da yayyana masallaci yana da fanka wajen talatin ka tarar da ashirin da uku duka ba sa yi guda bakwai ne kawai suke ana jiran wannan da ya bada taimakon ya zo ya kira electrician ya gyara wannan fankocin mu abin da muke ganin masu kudi su zo su gina mana masallacin musulmi ba ma jin cewa akwai hakki akan mu ba da taimako ba da gobe wannan tsohon tunani ne ya kamata mu gyara mafi alherin aiki shine wanda amfanin sai ya mafi alherin aiki shine wanda ya yi kyau daga ƙarshe mafi alherin aiki shine wanda ladan sai ci gaba da gudana raya masallaci da gina masallaci ladan sai na ci gaba da gudana ina gaya maka wannan dan wata nan gaba ko Allah zai baka dama ya maka ya taimake ka ka samu dama lalle kai masallaci a rayuwarka wallahi akwai albarka da masallaci ana kyautata da ta duk mutumin da ya gina masallaci ko ya raya masallaci insha Allah zai samu rahmar ta tabaraka da ta inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir masu raya masallaci su ne suke imani da Allah kaji ba wanda yake bada kudin sa a taimakon masallaci yayi imani da Allah wanda ya raya masallaci ya yi imani da Allah da wanda baya wannan ba ya yi imani da Allah gani imani a kan ka taba tsammani ka ba da kwabo ko naira daya don taimakon masallacin ka ba shugaba ne ko ka ba liman ko ka ba wa na'ibi ko ka ba wa ladan ba wanda ka ba wa Allah ka ba wa kuma za ka same shi a cikin daular ya ku yan uwana raya masallaci ba wai da gina shi da yi masa fenti da kwalliya kaɗai ba idan wani ya zuba kuɗin su yi wannan ya rike wani bangare na raya masallaci akwai kuma wasu bangarori na raya masallaci da ya shafi karatun alkur'ani halartar darussa na ilimi babu abin da za ku more masallacin nan irin ƙasa karatu ku haɗu ku zauna kuna sauraron ilimi yadda duk duniya na ko'ina kuna gani ana haskawa mutane su zo masallacin garin su malamin su ya karantar da su ana ɗauka ana yaɗa duniya amma matsalar ga malamin da zai karantar amma ba wanda zai saurari karatu to da ya za ku shi kenan kawai sai mai sallah mutum duk ilimin da aka samu na duniya da kusa ne wallahi daga masallacin mutum masallacin manzo Allah ba sallah kawai yake ba darasi karantarwa hajji alqur'ani tasbihi tamjidi girmama Allah salatin annabi ko guri ne kaje a gidanka zo masallaci ka zauna kawai fita ta sai ibadi daga nan zuwa minti kaza ka samu warwara ina masu hawan jini da bacin rai da damuwa zo masallaci ka zauna dauki qur'ani irin sittin karanta wallahi za ka samu wara ku raya masallacin ku ta zuwa ku ta sallah a gani ana shiga ana fita wato shine albarka shine alkhairi mu kula da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu a masallaci yana mai karantar da mutane yana mai huduba a masallaci manzon Allah daga wurin nan da ke sahara ku duba Makka Madina ku duba ce mai tsananin zafara rana amma wallahi daga masallaci ya yi fitar da manya-manyan bayan Allah da koya musu ilimi su tafi su je duniya su isa da samun Allah ta dalilin haka shi yasa ni na zama musulmi kai ma zama musulmi mu kuma an ce mu yi koyi da manzon Allah ashe ya kamata masallacin nan mu yi ta karantar da mutane ilimi su tabbata suna shiga lunguna da ƙauyuka suna karantar da mutane addini muna zaune a nan muna da dama muna da imkaniya muna bari aƙidu na shiya suna yaduwa cikin ƙauyuka mu suna shiga lungu lungu da sako muna da dama za mu koya wa samari matasa addini mu koya musu suna amma ba a yi ba a ba da haɗin kai to ga aikin masallaci karatu ilmantarwa karantarwa ku yada ilimin ƴaƴan ku samu karatu da yan ku samu karatu su fita ya zama wannan masallaci ya zama to yana da na aƙida rassa na da'awa rassa na isar da yi a duka wannan jiha ga baki daya da ma kasa baki daya to ya koyi wana sani manzon Allah ya rayu a masallaci ya taimaka wa al'umma ya fitar da jagorori a masallaci ya fitar da alƙalai a masallaci sallallahu alaihi wa sallama wani mawaki ana ce da shi alƙadi zubair yana faɗa yana cewa manzon Allah bai taɓa gina wata jumla ba in ya faɗo ta jumla ɗaya face wannan jumla din sai ta gina al'umma al'umma da da amma ta take magana manzo Allah kadai da guda ɗin da zai faɗa masallaci sai ta raya al'umma da baki daya manzo Allah yana hawa kan mumbari ya girgiza mumbari ya hudu ba ya isa da sabon Allah ya gaya al'umma abin da ya zama wajibi a kansu sallallahu alaihi wa sallam mutane suna ta fashewa da kuka wa idan khatabta fa lil manabir hazzatu manzo Allah idan ya zo yana hudu ba ya girgiza mumbari ya girgiza zukata sannan kuma ta'arun nada wal qulubi sallallahu alaihi wa sallam ashe ya kamata mu ci moriyar masallacinmu da irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi masallaci gidaje ne daga cikin gidajen Allah Allahu akbar al masjid baitullah masallaci dakin Allah wannan jimlar kadai ta isa falalan masallaci ba dakin kowa bane daki ne nasa wannan dakin na Allah ne wannan gidan gidan Allah ne al masajid buyutul masallacin ɗakuna ne ubangiji tabaraka wa ta'ala sai zaman to wajibi ne mu ambace shi mu ambace shi a cikin su yasa Allah ce fi buyuti ajina Allah an turfa wa yuzkara fi hasbuhu yusabbihu lahu fi ma bil qudum wal asar cikin ayyukan masallaci ne wa za'ifil masjid a ambace Allah a kira Allah a masallaci a yi mai tasbihi a masallaci bil wal asali safiya da marace su waye masu ambatan Allah rijalu mazaje ne la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillah kasuwanci baya hana su a masallaci ba irin kamar ne nan buga bodu kullum sai ka dinga da kamar sallah kake tabowa daga kasuwar ka ya abu. bai Allah da gurin manzo masallaci da wuri suna ambatan ubangiji tabaraka wa ta'ala la tulhihim tijaratu ولا ضيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أسود سير سير ما يا أنا سجود مسألة شعور إن شاء الله تبارك وتعالى سنة صلى سنة إيمان إلى الله سنة بعد الإيمان سنة جزورا لا أنت زكاة هذا إيمان واسكير جدولا لا نتشكى الله manzo Allah yana zuwa Madina abin da ya fara zuwa ya fara asasa shi ne masallaci manzo Allah bai shahara da dinari da dirhami da dala da euro da sefa da riyal da gold ba da wannan amma ya shahara da imani da takawa da da'awa da kuma zabunan da masu shi su da addinin Allah shi yasa dan saboda muhimmancin masallaci abin da ya fara yin kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gina masallacinsa a bisa asasi bai fara gina gidansa ba kuma bai fara gina gidansa ba sai da gina masallaci abin bai fara da taguwarsa tana tafiya tana tafiya sai da ta tsaya a inda za a yi masallaci sahabbai yan al'ansar da suke so su tari annabi suna ta kama taguwa suna cewa gidana gidana gidana ya rasu wallah yana cewa da uba fa inna ma'mura ku kyale wannan taguwa ya Allah umarce ta inda za a yi masallaci ba za ta gina nan ta je ta tsugura ya ce kuma a nan gurin za mu gina masallaci ya ce wannan filin na waye ne aka ce na wasu yara ne guda biyu marayu Yace ya ce a kira su ku gaya mana saminuna fi ha'iƙa kuma ku gaya mana kudin wannan filin sai mu sai shi kuriya ka ji a tun da saminuna ya ce ka ji a tun da masallaci baya girma sai da kudin ya ce ku samu mana kudin wurin suka ce mun ba da shi saboda Allah ya ce lalle ku samu mana kudin mu biya shi akwai bukatar kudi ah. kudi kudi dole sai da kudi banka kudi wuta kudi inji kudi carpet kudi tayal kudi jin daɗi kudi wannan wa'azi ya fita lami lafiya tar ba matsala dole a zuba kudi a gyara da'awa al'amari su amma kowa ya rike kudinsa waje ba da kudi kana ake amma shi kana ɗaukar yara dubu goma dubu sha biyar dubu dubu tsakanin da Allah wace gudunmowa ka bayar wajen ciyar da addinin ka da masallacin ba yanzu ba da biya kuma wani ya kamata ka yi tunani tsakanin ka da Allah wannan masallacin ba a ke ciki akwai naira biyar ɗinka a ciki akwai naira ɗari biyar da ka ciki to ka tuna katin waya da caci ka kawai da ka kashe tun daga fara gina masallacin na hanzuwa yanzu na dubu hamsin da nawa ka kashe ko na dubu ɗari yawa kashe amma shaidan bai bar ka sa naira dubu biyar da ka nan ba yi ƙoƙari ka saka kafin kasuwar ka ta tashi kokari ka bada gudunmuwa kullum muna magana gudunmuwa da taimako addini ba muna magana wai miliyoniya mai kuɗi ba mu din mu yau in naira goma goma za mu rika bara wa masallacin ashirin wallahi za mu raya masallacin to amma ya lai masallacin juma'a mai girma mai matsayi a ce a nemi taimako gaba daya ba lallai da samu dubu ɗaya ba kuma akan sallar juma'a kullum da za a yi da karatun da za a yi inji kadai sai ya sha man wajen dubu ɗaya ɗari biyar wanda ya nuna cewa al'ummar da take ciki ba za ta iya rike masallacin ba kenan to ba gina masallaci ba maintenance yaya za a kula da masallaci ba gina ba gidan gidan mai ya za a kula da tsaftarsa ya za a kula da inji ya za a kula da wannan fankar tana yi ya za a kula da komai na masallaci idan ya gaci ya za a rika tsaftace shi wajibi ne a samu waɗanda za su ba da kansu da lokacinsu da aljihunsu da ƙarfinsu wajen kiyayewa masallaci ina ji mana jin kunya bayan shekara ɗaya zuwa da mutum tana ga ya duhu ba wannan ɗabi'ar bahaushe ne ba za ta ne ba mu ji tsoron Allah kowa ya bada wasa ana buƙatar taimakon kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a cikin masallaci ya yi hutuba a cikin masallaci sallallahu alaihi wasallam ya yada tauhidi daga masallaci sallallahu alaihi wasallam nan ya faɗa ya ce kada a yadda a yi kabari a masallaci ko a yi masallaci a kamar don kare tauri sallallahu alaihi wa sallam masallaci wuri ne na ibada na ambaton Allah da karatun alqur'ani da zikiri da salati amma yau wasu a wasu wuraren sun mai da masallatai wurin hirar siyasa inda an samu banka an samu AC an samu wuri na nutsuwa sai a zo in an sha zafin rana sai a zo masallaci a zauna ana ji a siyasa masallaci Allah Allah Allah ba a maganganu da banza da surutun duniya cikin masallaci sai abin da ke da so lalle ne mu kiyaye alfarman masallaci hurmatul masjid hurmatul masjid waɗanda suka fi kowa raya masallaci a duniya su ne sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin su akwai mai sallah ba ma lokacin sallah farilla ba za ka tarar da shi iya ta sallah cikin masallaci ba ma lokacin sallah farilla akwai mai karatun qur'ani kullum in ka ji za ka karanci da ya dawo daga gonarsa yana masallaci akwai wanda wallahi abincinsa a masallaci ya tuka musu ci daga cikinsu akwai masu iya tika zaman lazimtar masallaci da masu ganawa da ubangiji wani a tsaye wani yana sujjada wani yana karatun qur'ani wani yana tadabburi a ah, wannan shine aikin masallaci a ga wancan karatu wancan tilawa wannan zikiri wannan halka ta ilimi a nan ana koyar da rabon gado nan ana koyar da izila nan ana koyar da tafsiri can ana koyar da kaza yau bayan magariba akwai tafsiri yau gobe akwai kitabun tauhid jibi akwai kaza mutane suna cincirin da ana zuwa ana haduwa ana sauraron darasi a masallaci wannan shi ne bayan masallaci ina maimaita wannan saboda muhimmancin sa wallahi idan kuka yi masallaci ba ku karatu a cikin sa ba ya bambanci da masallacin gargajiya ne kawai sallah za a yi masallaci amma ilimi a yi shi a cikin masallaci yana da albarka makka da madina yanzu haka ana ba da diploma digiri a cikin masallacin makka da madina certificate wanda yake amintacce registered makaranta kai ka ce university ne da ce mai zaman kanta a masallacin makka a masallacin madina karatu tabakatin shatta akwai na maza akwai na mata da wannan ne wannan gari zai samu alheri da wannan haske da muka samu a cikin wannan masallaci so ya fi yan uwana ku sani cewa lalle masallaci wani abu ne wanda yake mai muhimmanci a rayuwar mu yana da matukar amfani manzo Allah ya fitar da manyan manyan mutane daga masallaci Abdullahi ibn Abbas yana da cewa da kuma kowa sanin ilimin tafsiri a duniya gaba daya daga masallaci aka fitar da shi graduate ne na masallaci zai duba da sabit yana cikin waɗanda suka fi kowa iya rabon gado a duniya haka annabi ce afradu bin zai yana cikin graduate na masallaci sa'ad bin mu'ar saboda tsabar son masallaci da rayuwa a masallaci maza Allah asibiti ya bai da masallacinsa asibiti a cikin masallaci ya yanke wani wuri idan mutum bai lafiya kwantar da shi sa'ad bin za aka je yaki aka sassare shi aka hame shi don aka kwantar da shi jinin da ake masallaci. duniya na fitowa ana sharewa ana wankewa a cikin masallaci don a nuna maka masallaci a ta ta buza daga masallaci aka fitar da shi graduate ne na masallaci zai dubi da sami tafsiri a duniya gaba daya daga masallaci aka fitar da shi graduate ne na masallaci zai dubi da sami yana cikin waɗanda suka fi kowa iya rabon gado a duniya haka annabi ce a bin zai yana cikin graduate na masallaci sa'ad bin mu'ar saboda tsabar son masallaci da rayuwa a masallaci maza Allah asibiti ya bayyana da sa asibiti a cikin masallacin ya yanke wani wuri idan mutum bai da lafiya kwantar da shi sa bin mu'azza aka je kira aka sare shi aka harbe shi don aka kwantar da shi tun da ake masa jinya yana fitowa ana sharewa ana wakewa a cikin masallaci don a nuna maka masallaci wato yana da direct contact alaka ta haɗe ta kusa da rayuwar mutum da ku je ku yi a kofar gida ku kawo masallaci Allah ya masa albarka shugun na rayuwar ku kawo shi masallaci ƴaƴan ku zama suna zuwa masallaci dai zama ta suna da alaƙa da masallaci kafin ku zo lokacin da za a rinka hana ku gina masallaci ko a ce ba za ku gina ba sai ku an ba ku license wallahi wannan lokacin yana zuwa in ba sa a gina ya ku yan daga cikin masallaci ne ake samun kulle ɗan kwantaka a musulunci daga masallaci na gani da kwana wani mu gaisa a masallacin ka al-ukhuwa islamiyya al-wuddayya yan uwantaka na musulunci na soyayya daga dan uwanka a masallaci kuna haɗuwa ku rinka yin wata abokantakan da ta ko da kuwa ta kasuwa ko a tasha ko a mota ko a wani kenan abin da nake nufi masallacin nan ya mayar da mu wani wuri ne za mu rika kulla yan wataka da alaka idan mun gadon mu mu bayan mu bincika ina shi ba da lafiya mu rika da shi duk a cikin masallaci daga cikin masallaci ne za mu mu je mu yayin da dan mu ya shiga cikin wani hali na kakarika na rashi mu taimaka masa daga cikin masallaci ne za mu amfana da sanin junan mu na ta'ara mu san juna wani a can yake wani a wuri kaza yake ya koyan uwana imam hasan albasri allah masa rama yana cewa ina yi muku bishara masu zuwa masallaci duk wanda yake zuwa masallaci ba zai rasa wannan ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ba ko dai ka zo masallaci ayatun ya a ka fahimci wata aya aw hadisan ya tadabbaru ko ka zo masallaci kai tadabburi ka fahimci wani hadisi na da ko da ba dai ne aw akan yastafidu minhu ko kuma wani dan uwanka ka fa'idantar shi ko kai ka fa'idantar da shi aw zan aw zan bal yufaru lahu zo za a yafe ma zunubi ko da baya ɗaya a masallaci aw duk da lahu ko kuma wani kyakkyawan aiki da za a rubuta maka ashe masallaci babu hasara zuwa shi ba hasara zuwa masallaci dole ka amfana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa daga cikin abubuwan da suke taimakawa a kan raya masallaci sallar da jama'a ku fito jami'a a fito sallah an yi masallacin nan gidan a yi sallah sai za ka ce masallaci sunniyar masjidu masjidan li iqamati salati fi lianna nas yusalluna fi an ce da masallaci masallaci saboda mutane suna yin sallah so ashe yana da kyau mu raya masallacin mu da fita sallah ga su bi kuran gadau daga nan har ƙarshen garin ta tsaya ba fita sallah ko da baka zo nan masallacin ba an ce maka ba ke kana mu gurbin amma mu zo masallaci za mu sallah idan zama sau ɗaya ma bai ci gaba a wasu sallah da su salloli wannan ba daidai ba ne kuma akwai mutane suna nan kwakwance a gidajensu a dakunan su wannan ba daidai ba ne musamman sallah asuba ne wanda Allah ce la ta hallufa ali sala illa munafiq ba wanda yake kin zuwa sallar jami'i sai munafiki ma'alumun ifa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin da ƙarshen ya koyi ina mana wasiya da abubuwa kamar haka na farko musamman limamai da malamai na wannan wuri gaba ɗaya wajibi ne ku tsaya tsayin daga ku zaburar da mutane muhimmancin haɗa kai da ƙarfi da ƙarfe wajen raya wannan masallaci da taimakawa masallacin nan liman hakkin ne malami mai karantarwa hakkin ne ladan na'ibi duk saboda wallahi ba za ku iya rike masallacin nan ba dole ku ne muke hukun yan kuma sanata so ku kawo wasu programs balamij albiyya abubuwa da za su taimaka wajen zaburar da al'ummar sanin muhimmancin masallaci da ɗaukar nauyin masallaci yadda mutum baya fashin sayan man injin gidansa saboda matarsa za ta yi masa fitina to ya kamata ka nuna wa al'umma ka muhimmancin su ba da kuɗi a sayi mai a tare inji al'umma su yi sallah su samu banka su ji daɗin ibada wajibin limamai ne da kuma da ilimi da karantarwa dinga mutane hudubobi da za su rata zukatansu su makon da su kusa da ubangiji a sa darussa masu amfani da za su amfana kuma a mai da hankali a kan ilimi din da ilmantar da ba da karatu ku nesantar da masallacin masallacinku da harkar siyasa da abin da ya shafi siyasa don masallaci gidan kowa ne kada a mai da masallaci dandalin siyasa wannan ba daidai ba saboda wannan masifar tana shafan wasu daga cikin masallaci yayin da limami ya zo ce ni dan kaza ne to mabi ko shi baya ne yayin da malami mai karatu ya zo ce ni dan kaza ne kuma ya amfani da mumbarin masallaci yake tallan wata jam'iyya ko yake tallan wani mutum saboda ya masa wani abu ya ci amanar Allah ya ci amanar masallaci so ku nesanta kanku da tallata siyasa da harkokin siyasa a cikin masallaci ba hana ba mutum ya je gefe can a gurin a gidansu a anguwarsu amma a masallaci a gaya wa mutane dokar Allah a gaya musu gaskiya idan an yi wannan to an huta wannan wajibi ne ga limamai da jagorori a kula da wannan sannan kuma mabiya daga cikin wasu da nake yin shi yana da kyau a haɗa ƙarfi da da ƙarfi wajen taimakawa shi wannan masallaci da raya shi da samar da hanyoyin kuɗi ga masallaci hanyoyin kuɗi ga masallaci kaga ni ina rayuwa na san yadda nake samun kuɗi kai ma haka kana da gida kana da kaza kana rayuwa ka san yake samun kuɗi wannan masallaci wallahi ina ga mu rike shi ba karamin aiki ba ko a birni ne inda suke da hanyoyin samun kuɗi wallahi kula da wannan masallacin ba karamin aiki ba ne so Allahu Allah a samu zinkas masu tunani wanda za su tuno hanyoyi na business na sama masallaci kuɗi dan dole sai da kuɗi in babu kuɗi kuma akwai matsala ina cewa kuɗi kuɗi saboda idan an samu kuɗi aka samu imani wannan imani shine zai zaburar a cire kuɗin a fara aiki ina ce kun ga an dade da fara aikin masallaci me zai shi rashin kuɗi amma yanzu da kuɗi yazo ba gashi an gaba ba ku fara sallah to ashe wajibi ne mabiya ku ba da kuɗi in kun ba da kuɗi shine masallaci zai rayu kowanne mai zuwa cikin albashinsa cikin sana'arsa abin da yake game zai ba wa masallacinsa gudunmawa kamar yadda dan coci duk dan coci idan zai je coci ranar lahadi wallahi yana tafiya da gift da kuma taimako da zai bayar wa cocin akwai na coci akwai na fada akwai na fasto akwai na kaza ba sai an yi wazi an ce a kawo ba da kanka za ka ɗaura da duk abin da ya kamata mu kula da shi kenan wannan wajibi sannan bayan nan mu yi kokari mu taimaka wajen kafa wato ƙofofi na ilmantar da mutane a wannan masallaci halakatu tahfidul qur'an ina maimaita mana qur'ani qur'ani saboda muhimmancin sa a rayuwar idan kuka bawa wa ƴaƴan ku qur'ani fa insha Allah ba ku da matsala akan ne su da yadda ubangiji insha Allah wannan masallaci za a yi halka halka da yawa don masallacin annabi kullum idan aka yi asubahi halka halka halka qur'ani kullum bayan asar halka halka halka qur'ani a samu yara masu tsafta a koya musu tsafta a koya musu ya kamata a bude halaka halkar abubakar halkar umar halkar eh, usman halkar wane ne a sa sunan sahabbai a rika koyi da mutane qur'ani ko ba ya cikin masallaci ba a yi a ainihin jawani jawanibul masjid ko makaranta a cikin masallaci durusun ilmin ko makanta wa malaman ku samu karatu a masallaci dan da shi ne za a raya masallaci ko kuma za a matsanta muku ta zuwa kamar yadda ba kwa fashin zuwa fc ba kwa fashin zuwa kasuwa ba kwa fashin daurin aure ba kwa fashin zuwa yawo to kan kuwa fashin zuwa makaranta ko masallaci sauraron ilimi lalle ina ba da wasiya kan wannan sannan kuma wajibi mu kula da limamanmu mu kula da malamanmu mu kula da masu kiran sallah na'am abin da ake nufi shi ne a duk inda aka ci gaba duk inda aka san ya kamata wanda ka tsora masa wani nauyi yana wani abu ya kamata kula da rayuwarsa muna da rauni iya rauni muna da talauci iya talauci amma wannan ba zai hana ba abinda balarabe ke cewa illam yakun ibnu famila idan ba a samu rakuni ba to kudin akuya aka samu ba zai lalle ne a yi tunanin samar wa waɗannan jagorori shugabanni hanyoyi da za su taimaka musu a rayuwarsu yanzu misali ga ta kowa ya tafi kasuwarsa shi da lokacin sallah ya yi hankalinsa a tashe sai ya zo ya kira sallah ya zo da asuba ya kira su ya zo da azar ya kira ya zo da asar ya kira ya zo da magarba ya kira ya zo da isha'i ya kira duka wannan kyauta fi sabilillah na amma ba wanda zai taimaka wa yaro na wata ila yana so ya karatun jami'a ba ya ce ɗauki sa yaro ne yana taimaka mana barin ɗauki nauyin registration ɗin karatunsa a jami'a ko kuma yau sallah ta yi barin ba wa ladani masallacin mu riga ko yau sallah ta yi barin ba wa limamin masallacin mu kaza a gida ta hal suna ba gida ta taro ko ta bara ba amma kuma a addinin musulunci akwai sani ya kamata so wajibi ne mu kula da ko da an kula da masallaci an gina an tsara to ya kamata kuma a yi tunanin yaya za a rike jagororin masallacin kada a yi ladanin ladanin masallaci ne ya je nemo kudi rance a wajen yawon matarsa ta haihu ya zo ce liman hajji ya ciki ya kusa sauka sauran kwana shi liman ya ce to Allah ya maka Allah sa'a maka bayan sati biyu sake dawowa bayan sati ya ce liman ta kusa haihuwa saboda ladan bai san kowa ba sai liman ɗinsa in ba Allah ya jarabe shi da mugun limamin ba ya kamata ya taimaka masa har aka gama ta haihu ladan bai ga komai daga masallaci ba liman bai dauki da su ta ce a taimaka ba ladan ya rasa da zai haka ya kama hanya ya je sa farin ya muri makotinsa sunansa john ya ce John da asa ka bani dubu arba'in rance mata ta ta haihu zan sai rago zan sai kayan suna zan yi kaza in allah ya so yarda idan kaka ta yi ne noma zan biya john abin da ya da cewa idan mutane masallaci why your people ya ce musu bani ba ya ce na ba ya dauko dubu arba'in ya bashi ya ce na baka kyauta ya ce don kyauta ya ce kyauta biliyon church ya ce to na gode wallahi da aka zo ranar suna liman ya dauko rawaninsa shi zai zo ya yanka ragon suna ladani mai biyayya ya kira liman ya ce zo a yanka mu ragon suna sai da liman ya sunku ya ce rike mu babbar rigata ya rike sunku ya ya ce sunan maza sa ya ce don wallahi ta liman ya daga ya ce ne ya ce don ya je wuka ya ce wallahi in yin kai za ka yi wallahi sai ka sa da ya ce mai yawa ya ce duk kun yi ku taimaka mun ta taimaka mun da aka tabbara zan masa me ja wannan saboda rashin kula da rayuwar mutane ina fata Allah ya gana da so da Allah mu kula da wannan wajibi ne bayan wannan kuma mu yi kokari a masallacin nan mu samar da kamar ko labirin ne ko ya take saboda yaran mu samari matasa su suka sayi bukhari ga sayi muslim suka abu dawuda suka tirmidhi ga tafsirin ibn kasir wata ilimin ma gida man siya zai zo masallaci ya research malami zai iya bada research a karatunsa a shiga labirarin masallaci ku je masallacin makka ku je na madina akwai tabka-tabka tafka labiraris wanda a duniya babu yasu suna yi ne don mu koya to ko da yar karama ce mu dan samar da ita za ta yi mana amfani kwarai kwarai da gaske a karantar da mutane abubuwa da za su taimaka musu da kuma hanyoyin taimaka masallaci kamar mai da faɗa wajibi ne a yi tabarruki a da agaji a taimaka a ba da dukiya a agaza a yi abin da duk zai ciyar da masallaci gaba duk abin da zai mai da masallacin nan baya wajibi ne mu sante shi da ƙarshe ya kuɗin wana ba za mu sauka nan ba sai mun yi addu'a ta musamman don wannan rana ɗin ta musamman ce a gare mu dangane da waɗanda suka taimaka wa gudana wannan masallaci har ya zo yau na tabbata sallolin da kai a da nutsuwar da za ka samu ba ta kai cewa insha Allah saboda jin ka za ka kamar a maka kake kuwa a madina so akwai waɗanda suka tsaya dare da rana suna ba da gudunmuwarsu shugabanni na ƙungiya na local government shugabanni na ƙungiya na ainihin wato dukkan wannan wato ƙungiyar na gabaki da malamai afuwan nake sannan kuma da dukkan rasa duk sai da suka taimako suka ba da gudunmuwarsu wajen ainihin wato assasa wannan aiki na gina masallaci yan wana kada mu kwanta da addu'a ta musamman ga malamin uba malam bakarja Allah ya cikin malam baban dubu da rahama Allah yi masa rahama Allah haskar da kabar malam wannan mutuwa da aka mana ta baktatan mai zafi amma Allah ka fi musamman ba na mantawa a tun wallahi muna yara a masallacin nan tun lokacin da zana da danga aka fara sallah nan wallahi malam baba gida daga gidansa yake dafo abincin mu zo mu zauna a nan wurin a wujecin na farko da malam baba gida aka yi a masallacin tono da ma'aikata da malam baba gida malam baba gida ya ba mu gudunmawa a garin nan da ba mu yi sanin manta da shi Allah ya ji kansa Allah ya haka masa yanzu ma a cikin kwamitin gudanar da wannan masallaci malam ba kudi na cikin mutane da ba su da kasala a gaba yake kai ka ce da tijo ne sai ya kusa mutuwa malam ba gida ya da gudu so ba za mu manta da shi wajen addu'a ta musamman ba ga dan wasu da shekuwa Allah yi masa albarka a cikin kabarinsa ya haska kabarinsa ya taimake shi yana daga cikin matasa kuma malamai da suka bada gudunmawa ta musamman na kebance waɗannan da an fito da fara kira saboda sun ga mu da gaskiya Allahu akbar ina ma yau za a ɗauki hoton masallaci suna kai wasu da shafuku a kan kalmar da sauran da suka rusu ina ina ina za su ji daɗi yau ga burin waɗannan bayan Allah ya cika amma suna kwance sun mana alheri dole musu alheri sun yi musu addu'a ta musamman da kuma kwamiti na tuntuba yan uwa da yawa waɗanda sun taimaka wajen ainihin wato tuntuba da gudanar da wannan aiki a wannan masallaci suna nan da yawa shi wannan wanda na faɗa da su ɗan yan uwa malamai da kuma masu gudanarwa da yawa ba sai na kira sunan mutane da yawa akwai kwamitin aiki wanda adamu shehu yake gudanar yake shugabanta a matsayinsa na shugaba da kuma masu hali da suka ba da gudunmowa uwa uba wanda ya share mana hawaye bayan wanda muke ciki wanda za mu fara ambata duk da cewa shi ne na ƙarshe amma kuma ya ɗauke alkhairi mai tarin yawa shi ne ɗan uwa alhaji justice ibrahim tanko muhammad wannan bawan allah da shi ya zo ya tsaya tsayin daka ya zuba miliyoyin kuɗi miliyoyin almalayin mumariyana wajen kammala wannan masallaci mune masa addu'a ta musamman ubangiji Allah kamar yadda ya haska mana wannan wuri Allah haska masa a rayuwarsa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya bashi cikakken lada ya Allah duk abin da ba mai aka tilace za a yi shi ya ta bushin ya ta bushin ya ta bushin ya mana alheri jama'a dole ne mu yabe shi da alkhairi Allah ya musu albarka da dan uwa baba maji daɗi Allah ya bashi lafiya yana daga cikin waɗanda suka fara taimakon masallacin nan wajen miliyan biyu da rabi yawa a yi masa addu'a saboda ciwo da rashin lafiya da yake fama ya ubangiji ka ba shi lafiya ka warkar da shi kuma wannan sakamako da suka yi wannan gudunmawa da suka bayar allah madaukin sarki ya haskaka musu rayuwarsu da kabarinsu da yawa daga cikin kowa da suka ba da miliyoyin kuɗi akwai 'yan siyasa a ciki akwai waɗanda suke yaƙo ma'aikata gwamnati ne da sauransu suna nan tarin yawa da masu miliyan ɗaya da masu dubu ɗari biyar biyar da waɗanda suke da dubu ɗari biyu da wanda suke da dubu hamsin da wanda suke da wane ne da sauransu wani mutum ɗaya shi kadai mafi rinjayen cikon wannan masallaci gaba ɗaya in ka zo masallaci na rami amma ya yi ta turo kifofi na ƙasa sai da aka cike masallacin nan shi ne ɗan uwa sule a dan butu kuma ya mana alƙawarin cewa zai mana wajen alwala ya kamata mu musu addu'a irin waɗannan so yan uwa mu musu addu'a Allah ubangiji ya musu sakayya da alkhairi Allah ubangiji ya datar da su daga ƙarshe akwai abin da ya saura ake da bukata a wannan masallaci na farko jama'a akwai bukatar bandakuna dukkan wannan masallaci ya rasa banɗakuna waɗanda suke da bukatar samun lada da ci gaba a rayuwarsu muna buƙatar samun banɗaki akwai filin yin banɗaki akwai wurin yin banɗaki amma babu kuɗin yin banɗaki muna neman masu hali ko mutum biyu ko mutum uku ko hudu ko biyar da za su haɗu da za su yi mana ainihin wato banɗakuna ga harabar masallaci saboda samar da security da tsaftar masallaci akwai buƙatar mu yi wa masallaci na haraba mu yi masa interlocking bayan wannan akwai buƙatar mu samar da masallacin mata masallacin mata saboda matanmu da 'ya'yanmu da za su rinka zuwa masallaci sallah mu a aƙidan mu a fahimtar mu mata suna zuwa masallaci sallah su saurari ilimi da karatu so babu inda za a sa mata sannan muna buƙatar ƙarisa ginin hasumiya guda biyu a wannan masallaci muna buƙatar ƙarin janareto janareton da zai rike wannan masallaci babban janareto ne ba karamin janareto ba duk da ce akwai dan uwa da ya taimaka mana janareto yanzu haka Allah ya masa albarka wanda janareto yake rike masallaci amma ba zai iya sa wato ci gaba ba za a samu sustenance akan ainihin wato ci gaban kulawa da masallacin dangane da wuta ba bayan wannan da wajen alwala da muka yi bayani waɗannan abubuwa a dunkule su ne abin da shi masallacin ne yake da bukata a yanzu haka ya ku yan uwana da ni da ku gaba ɗaya za mu haɗa hannayenmu mu daga mu mika wa ubangiji na farko muna yi wa Allah godiya da ya mana wannan ni'ima na kammala wannan masallaci ya ubangiji muna gode maka da kyawawan sunanakinka da ake gode maka da su ya rabbi ya rahman ya rahim ya azizu ya shaku ya zal jalali wal ikram nashkuruka allahumma wa nahmaduka allahumma ya ubangiji muna gode maka dangane da kammala wannan masallaci ya ubangiji muna gode maka dangane da kammala wannan masallaci ya Allah ka bamu nisan kwana da zamu amfana da wannan masallaci bayan wannan ya ubangiji muna roƙonka da kyawawan nikinka da in an roƙe ka fi amsawa ya Allah duk wanda ya sa kwabansa a wannan masallaci ya ubangiji tun daga mai miliyan kaza har mai kwabo kaza ya ubangiji ka tuna da su ka biya musu bukatunsu ya ubangiji ka taimaka musu ya ubangiji ka agaza musu ya ubangiji ka yalwata musu ya ubangiji ka faranta musu ya ubangiji ka haskaka musu kabari ya ubangiji ka kara musu dukiya ya Allah in masu mulki ne ka kara musu a mulkin su ya Allah in masu kasuwanci ne ka yalwata kasuwancin su ya Allah in ma'aikatan gwamnati ne Allah ka daddauka kasu ya ubangiji ka kara musu san sunna da kaunar sunna da taimakon sunna da taimakon da'awa ubangiji ya Allah ya Allah ya Allah kamar yadda kai alkawarin sakayya ga duk wanda ya yi wa addinin ka hidima ya Allah muna roƙonka ka yi sakayya alkhairi ga waɗannan yan uwa da suka taimaka mana musamman uwa uba justice dan tanko wanda ya taimaka wajen kammala wannan masallaci mu ne masa addu'ar da ba za mu iya faɗanta a baka ba shine iya abin da za mu iya masa mu roƙan masa Allah Allah idatar da shi malamai limamai ladanai shugabanni da suke tsayawa wajen gudanar da wannan masallaci ya ubangiji ka tsaya musu ya Allah ka raba su da gajiyawa Allah ka ƙara musu ilimi ka kara musu fasaha ka kara musu basira da sanin ya kamata ka daidaita harshen su akan daidai ka raba su da zalla ka raba su da kaucewa ka ɗora su akan turba ta kwarai ka yi musu sakayya sama da abin da suka yi mana na alheri ya ubangiji muna addu'a da kowa da kowa Allah ubangiji ne mana alkhairi kuma Allah ya bamu ikon ci gaba da kulawa da wannan masallaci abubuwan da suka saura za a yi ya Allah ka sa mu samu waɗanda za su agaza don a taimaka wannan wuri gidanka ne ɗakinka ne wurinka ne wajen yi maka bauta ba gidan kowa bane in ba gidanka ba ya Allah muna neman afuwarka Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa bi hawzat ad-din ya rabb al-alamin Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma al-abrar Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Allahumma istur awratina wa amin rawatina wa ihfazna bima tahfaz bihi ibadak as-salihin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول